Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawarar Studio Kalangu cewa da hilin mata. Hilin mata wani shiri ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi rayuwar ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Hilin mata na zo muku ta hanyar tsarin shirye-shiryen Studio Kalangu wanda kuke saurari ta hanyar gidajen da biyu. abokan hulɗar studio kalangu a kin guda takwas na ƙasar niger da kuma hanyoyin da na sada zumunta daban-daban cewa da whatsapp twitter da facebook bunƙasar hakokin mata daidai da na maza abu ne wanda a hukumance ya dace a bi idan ana son kiyaye sharuɗan demokuraɗiyya kamar yadda tarihi ya nuna mata na fuskantar wariya da cin zarafi a cikin fannoni daban-daban na rayuwa yau da kullum kamar misali a cikin wasu tabi'u mata ana ɗaukan su a yaushe su ne ake kaskantawa ana fifita maza a kansu tahiya ta yi tahiya an waye gari yau mata sun jajirce wajen kwato hakkinsu a cikin zamantakewa ta hanyar isar da sakonninsu a bainar jama'a a lokutan da suke tarurruka tsakaninsu da ma cikin muhawarori tare da 'yan uwansu maza idan ba ku manta ba mata sun sha hutuwa suna nuna rashin jin daɗinsu sun sha yin yajin aiki da yi kuwa a cikin zumar neman 'yancinsu a ɓangaren aiki da incin yin zaɓe da sabon albashi daidai da aikinsu da makamantan haka samun damar faɗar albarkacin baki wata babbar dama ce ga mace ta ta kawo tace gudunmawa wajen tarbiyya da ba da misalai haka zalika mata na iya kawo tasu gudunmawa wajen murkushe cin zarafi da musgunawar da suke fuskanta dalilin da yasa kenan muka tsara wannan muhawarar inda za mu duba hanyoyin da suka dace a yi amfani da su don mata su bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar faɗin albarkacin bakinsu domin kwato hakkokinsu shin a ganin ku me ake nuhi da ba da 'yancin faɗin albarkacin baki wani ƙalubale ne matan suke fuskanta a wannan fannin me ke kawo cikas a game da kare hakkokin mata a bangaren jihar dosu wani irin kokari ne ya kamata a yi don a ba mata damar bayyana ra'ayoyinsu don su kare hakkokinsu daga fadawa cikin cin zarafi da kowane bangare domin samun amsoshin wannan tambayoyin mun gayyato muku a nan ɗakin shawara na matasa na birnin doso da uwar gida kadi ita mashawarciya ce a ma'aikatar shugaban da'ira ta birnin doso cewa da kwansayar municipal muna tare da malam jibrina na lokoyo shi kuma wato wakili ne na shugabar ma'aikatar jiha da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara barka ku da zuwa barka da zuwa a tare da mu akwai uwar gida fatinoma shugabar wani gungu ne da ake ce ma gungun mata gumale wadda take ceton yara waɗanda aka yi watsi da su barka da zuwa jafa barka ka dai mun gode karbi goron gayyata wannan muhawar bakin mu ni hawa usman nake mana lale marhabi. To sai mu so shirin da ku cewa da wato uwar gida kadi. Shin me ake nihi da ba mata 'yancin faɗin albarkacin baki? Wa alaikum salam. To, inkin mata dai mu bangaren da muke a nan doso, eh, mun tattara mata mun kawa musu gurufama. A cikin gurufama ana waye kai wasu ana yi musu koyon dumki da duk dai aikin hannu da ake yi ana ima mata shikin abin ga gurfuma. Mhm. To bayan wannan kin bayan koyon sana'a shin kuna koya musu yadda za su yi in sun tai su yi magana don su kwato su. Eh duk wannan muna yin shi tun da yanzu kamar mace in yana da wani matsala wasu kin san kumya suke ji ba su magana wasu ko inda duk sun ka tai shikin dubun mutane ne suke yi suna tashi su yi magana wasu ko sai ki gani kumya suke ji ko suna tsoro ne duk wannan muna kwatanta mata in kaman ka shiga cikin wani wahala ko haka ga yanda kake yi ga yanda kike yi ga abin da kike yi ga abin da baki yi to madalla mun sake dawowa kanki mallam jibrina na lokoyo shin a yau ana iya cewa mata a nan doso sun samu 'yancin faɗi albarkacin bakinsu. Lalle na gode da waga gayyata. Lalle sai mu ce eh, akwai abubuwa da dama da aka tsara waɗanda suka ba mata dama su haɗi albarkacin eh, bakuninsu Misali in ki ɗauka sai mu ce abin da ya sa tsare-tsare kin ga a komin akwai kwansaye da ake cewa kominal. Wuri ne wanda mata nan wurin suna da dama su haɗi albarkacin bakinsu. in ki zo na region conseil regional akwai shi wanda mata ma suna nan dama ce ta wannan wurin kuma su haɗe albarkacin bakinsu ba tare da ƙungiyoyi ƙungiyoyi da gare su ba waɗanda suke a ciki can ma wata dama ce wadda aka ba su ta su haɗe albarkacin bakinsu kuma suna samun horo misali bisa ga yadda ake iya idan an zo taro ya ya kamata a tsaro shi ya ya kamata in an zo wani maganganu ya dace a yi wani maganganu ya kamata a ce an kiyaye don ka akwai wuri da dama da yake an ba mata lokaci na su haɗe albarkacin bakinsu su kai kokensu to madalla mun sake dawowa kanku eh uwal gida wato fati fati noma kina iya ki giya mana takamaimai a cikin wannan gurfuman kin naki menene kike yi assalamu alaikum wa alaikum ina iyawa duk yara in na tattara su baicin aiki da nake koya musu ina koya musu tarbiyya yaran 'yan mata ina koya musu tarbiyya inda kamar sun kai zama na aure abin da suke yi amaran da ce tahowa su ma ina kwatanta musu inda za zama tare da mazansu don su samu hacin kansu kar su samu matsala cikin zaman aure to yanzu su irin wannan yaran wani irin yara ne kike dauka cikin gidaje ke zuwa kina nemo su ko ya ne ke wani irin yara yaran mhm. na kwari da na girka na samu su ne wanda an kai abandone daga lakwal ba su aikin komi suna nan su tahi abin zama haye kai su aihu sai na jawo su na kawo su ina koya musu daga ina koya musu ina koya musu sai mata sun ka jiyo an ka ce nan formation da ake yi hada dahuwa hada tarbiyya hada. zamantacewan aure da da sai mutane suna tahowa muna ga aiki mun hudda rana da za mu fakare ku hira mun hira madalla fati a cikin wannan hira da kike musu shin kina jawo hankalin su bisa cewa su suna da yanci ya ne za su yi magana don su kare wannan hakkin nasu yancin nasu kwato to ni dai ina musu hira dai akan hakkin armansu ina mamaci tana da hakki a kan haccin armansu inda suke samu su samu haccinsu inda suke samu su zama ba su samun matsala. to madalla mun sake dawowa kanki eh uwar gida kadi ke mashawarci ya ce a ma'aikatar shugaban da'ira na nan birnin doso shin a ganin ki menene ke kawo cikas wajen karfafa ma 'yancin faɗin albarkacin batin na mata kamar wani irin matsala ne me yake hana su wannan matan su hudi ra'ayoyin su kare haƙƙin su eh abin da ke sa wasu suna samu wannan abin ga basu da horo kuma mace in kina nan zamne ba ki zuwa shikin kungiyoyin mata kamar mutum ya zam dai kamar makaho ne baka san abin da ake yi ba amma in mutum ta samu hanya tunda duk abin da muke yi in baki samu hanya ba ko mutum na son zuwa mutum bai ya zuwa hanya in mai gidan bai bashi hanya ba ko yana son zuwa yana cikin rayin shi bai zuwa saboda shi na mu kokarin da muke yi wanda duk ya zo ko proje ne ko ong ne ko dai abin ga mutanen gari na muna ke musu ko da yaushe in na cikin shekara ne in cikin wata shida ne ko uku ne a samu a yi babban horo da kowa da kowa suna zakuwa su saurare abin da ake yi wannan yana sa wasu in sun zo in sun ji abin da ake gai dole wasu in sun tai sai su ke wallahi matan nan wale sun dauki eh, mahimmanci su to kin gani wasu sai su samu hanya suna zuwa shikin makarantu da ake waye musu kai ko shikin tun da yanzu mata sun tashi saye tunda da a shikin siyasa ba samu make amma yanzu in kamar misali an dauki region kin doso tubarkalla muna da makke hudu mayar ne shi kin komin hudu to kin gani tubarkalla da komin kindoso babu kwansayar makke ko guda manda fase mu hudu ne amma ga wanga manda mu bakwai ne to sannu sannu haraka tana zuwa to yanzu <laughs> malama kadi ke masha Allah gogaggaci a wajen siyasa tunda in ba ka yi gwagwarmaya sosai ka samu wannan matsayin haka zamanto mashawarci watakila ma zuwa gaba mu zo doso mu ce ai merkin doso kadice kina iya gaya muna Allah ya sa <laughs> kamar yanzu kina iya gaya muna yaya ne ya kamata mace ta yi dalla dalla har ta samu ta shawo kan mijinta na ya bata yanci har ta shiga cikin siyasa dai hakuri har akai ga dama da ita har ta samu matsayi to mu dai abin da shawara da muke yi ma mata muna waye musu kai in mutum na so ka shiga cikin siyasa tun gida za ka zamna ka yi shawara da mutanen gida wane wallai ni siyasa ina so in shiga siyasa tunda akwai wurin mata akwai wurin maza yaya ka gani ni hanya nike so ka bani in mutum allah ya sa ta samu sayan zuwa to in ta tahi yanda maza suke tashi haka nan ne ita ma take tashi tun da ni kan in yi in zam konsayar babu wahala da ban gani ba tun da ni na yi mashawara ma mijina da yara na mijina ya bani hanya ya yi ankuraje na yake babu lai amma ba da hoda ba ba da a shiga hanya da bai kamata ba Ani in kina dauka bisa wannan ga hili ga hanya Allah ya kiyaye wallai ko shawaran da na yi mai da hanya da ya sa ni wallai na ji kiwon shi tun da wani bi muna kwana na tun da ka san maza in ba su so mata su zo abin da su dama suke yi ga siyasa ni wani bi muna shiga kwana ne sai ka ga waya ta yi kuka in dauka wajen karhe uku zuwa hudu sa ke reunion ne ake yi babu mace ko guda in na gaya mijina shi yake tashi sai ya kai ni sai ya tambaye ni kina so in saya in jire ki ko kaka ne in ke to abin da duk ga dama in kana jire na ne in mine ne ni dai ba dai ka bani hanya na zo ba yana zama in ya zamna ya zamna ya ga reunion din bai idawa sai yake kai mu kwallayiya Allah ya kiyaye to kin gani ko in ba da na zamna na yi shawara da shi ba wannan bai yayi to saboda shine ni duk kiran da nake yi mata in ke musu shawara ta yi komi in ki shawara ke ma ba ki samu abin da kike so gaskiya ne mun gode ka mun sake dawowa kanki mallam jibrina na lokoyo a matsayinku na wato ma'aikaci a ma'aikatar da ke kula da bunƙasa mata da kuma kariyar ƙananan yara wani irin rakiya ne kuke yi ma su wa'annan matan dangance da su samu su goge a bangaren faɗar albarkacin baki don su kwato hakkinsu. lalle rakiya da muke musu ta ɗan kasu ta zo iri-iri rakiya na farko dai zuwa gare su su mata ɗin muna kwatanta musu duk abin da za ka yi na farko ka yarda da kanka gina kuma ka san mi kake nema mi kake so rakiya ta biyu sai mu ce muna yin ta ne bisa yaƙi da jahilci domin mun gano da cewa idan mata ba su da ilimi to siyasa ma ba za ta yi ba ko kuma ko an zo ɗin ko an baka wurin in ka zo kallo ɗaya haka kenan ana nan dai gidan jiya ba ta yi ko ina ba horo bisa wannan domin in mata suka sami inci na daidai to mu sai mu huta mu maza kawai sai sai kirba da waka <laughs> eh malam jibrin na na lokoyo kahin dai mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyin da muka ɗauko na wasu mutane a nan doso dangance wato da samun yanci fita albarkacin baki a bangaren mata yanzu in cika diba kamar yanzu ko me ake ca a musulunce ma musulunci bai hana mace ta tashi ta nema ba bai hana mace ta nemi incin kanta ba mace kakkire na miji kakki tsaye ko ki ce dole gashi sai na tashi na nema na yi wannan sai ya kawo matsala me ake cafuwaye cikin zamantakewa arme amma a hankali in muka bi haƙƙinka kai dai ka bari a tauye maka haƙƙinka haƙƙinka in ka san shi ne kyar kansuwa le problem ka yi tsaye haƙƙinka ka kwaci haƙƙi tunda in muka kyale kana kallo kana shi haƙƙinka sai a tauye shi eh amma in ka yi tsaye a hankali shi abun ba na hada ne. to ke san wannan kuma akwai shi kamar in kin ka ɗauki al'adar mu yau ta hausawa ko in ce dai kamar kulturkin rayuwar zama da kullum kamar al'ada ta hana an ce kamar mace duk kansu a cikin irin matsalar da take kenan ya kamata in tana yin biyayya bai kamata a ce tana hiddo waɗansu maganganu tana haɗi ba me bisa duniya da muke ta yanzu an sani wannan akwai shi me wani abu dole za a liƙe wani abu ka samu ka kwato incin ka in ka ce komi da me za ka yi saman shi kai shiru saboda addini ya ce ka aika za ko ko saboda al'ada ta ce ka aika za in ka ce kai haka nan kenan in ki gani irin wannan mu mata vraiment in ka ɗoka wallahi ana tauye hakkin mu kwarai ko shi ɗauka bisan kan rayuwar armi tun da yau duka yawancin duka mata Allah ɗaya ya san irin problem kin da suke nan suna vivir fesa suwa ya zama cikin ɗakunan su ne na army ko ko ya zama cikin rayuwar su mata service ko ko ko ina dai rayuwa ta yau da kullum gaskiya akwai matsala mai wannan an sani akwai su wani suna jin tsoron su gayi tunda sai ka gani yalla in ka bude bakin ka ka gayi sai a ce ko kare na da, da mutane ko ko a ce problem kake so ko a ce baki son zama aure son ne take yi ta samu ta hita ko ko dan ta kai ta tara ta ko a ce kai wannan ta hi karhin mutane ko a ce wannan ita son take ta gwadi kanta kamar ita ita ta hi kowa kuma a reality sai fasa ya kamata kenan mutane IDB da wannan IDB da wannan kenan in ma akwai al'ada an sani me a tai a koma bisan ka addini ai abin da Allah ya ce a koma bisan kan rayuwa banda ma addini ai ko turawa ma su ma sun san hakkin mata sun san hakkin mata kuma sun san hakkin yara kuma addini ma ya waɗi an ce cikin zama ma an ce ga abin da ya kamata a yi mamaci ga abin da ya kamata a yi don zama shi samu shi kyawu kenan duka wannan abu wani bibisan kan gare shi ne ake ba zai ana tauye ma mata haki a samu a ce ai gashi nan mace da ke dan daga kawa ke kice ki wani abu shi kenan sai a ce ai ke ke yi kaza ke yi kaza a lorke sai tasa kenan ya kamata duka waɗannan ai duba mata su tashi ba wai an ce wai a mutum ka tashi kai ta wani karan tsaye ba kai ta wani tsayayya kai ta wani abu nan sai fasa kawai kana iya ka hito da magana guda ma ka hodi wanga abu ya kamata wanga abu bai kamata ba kenan mu ne sai mun tashi mun yi tsaye da kanmu mun kwato hakkin tun da in ba haka nan ba wallahi Allah akwai matsala akwai matsala Allah da shi taimaka muna To madalla mun saurari dai wato ra'ayoyi na wasu mata da suka bamu a nan garin Doso dangance da muru'in da muke tattaunawa a kan shi a wannan lokacin. Eh mu soma da ku wato uwar gida dai me za ku ce muna bisa abin da matan ga suka haɗe kamar ne ra'ayinku? Ni ra'ayina da nike so in wajen gwamnati ne in wajen societe ne in kuma wajen al'umma mata duka al'umma dai a waya musu kai a san abin da suke so a san abin da bossa su kin ga wajen gurfama na mata mata na zuwa ko abin ga akwai wasu garuruwa da ekol daimari ake yi mhm, mhm. suna kawo hira ana waye ma maza kai ana waye mata kai kowa ya san inkin shi mun gode kwarai da gaske in muka dawo a bangaren naku wato malam jibril na, na lokoyo kun saurari ra'ayoyin da mutane suka bamu kamar menene zai kara mana dangance da haka mm, na'am lalle abin da sun ka bayyana abu ne mai ma'ana domin abin da shahi hakki bisa mata da sun ka bada misali masu aure to akwai waɗanda ba su da aure ala kulli hali yana da kyau duk abin da za ka yi ka shawarci jama'a sannan na kake da ci nasara idan ka shawarci jama'a kai ka sa abin da kake so jama'a suka baka goyon baya to wannan lokacin za ka gani abin nan da kake guri za ka ci mishi tun da kunji ita ma ta haɗi kenan tahiya irin wannan tana buƙatar shawara idan aka yi shawara aka sami fahimtar juna to sai ka gani an sami ci nasara mata suna da ma eh, me ake cewa dubarori da yawa waɗanda maza idan mata su ne musu irin wannan dubarun ai kamar kaman suna samun su ciwon su su ba su eh, damar su su ba su damar su ta su yi abin da suka mhm. kamar yadda wata hoki abin da ake so gaskiya duk cikin lamari a hoki gaskiya eh da yan mutum an ka ce babu gaskiya tun gida in an kai wanga abu yau gobe wani iri za a yi babu gaskiya ciki kin ga koda an tambayi izini ba za a samu rikici ma ɗaya za a yi <laughs> to Allah ya kyauta <laughs> to yanzu malama fati kaman a wajen bangaren ita group mankin naki inda kike ke tattare da matasa da ma mata kuma wanda kike ba su horo wani lokaci a game da yanci shin wani irin matsala kike gani a wajen ba su horon nan na kansu sai su nemo yancin su su hudu albarkacin baki su don samu yancin su to lalle dai wurin rukansu ina samun problem tunda wa'ansu suna tahowa da mazansu wa'ansu kuma sai su taho ba sanin mazansu ba mm-hmm. sai in na jiyo tunda akwai na sa mutum biyu na ce ya yi control duk wanda bai gaya miki bincike eh duk wanda bai gaya ba ta da sanin mijin shi eh in mijin bai sani ba kai ya tun da wata rana muna sakan aiki mm-hmm. sai ga wannan miji ya zo to rannan ne na gane nake to ni sai da nake sai da yarda miji ka taho wurin aiki wa'ansu suna dauko matansu akwai sojawa ma wanda za su mission sai su dauko matansu sai su zo wurina ke a koya musu sun ba da izini izini kuma cikin hira da nake musu mm-hmm, mm-hmm. ina kwatanta musu in ce duk wanda miji bai yarda ba kai tunda ni ma kaina ni tsohuwa ce amma sai da na nemi izini to yanzu wato malama fati kamar suka di a matsayinsu na gogaggun mata a fannin siyasa kuma suna waye ma mata kai bisa harkan samun yanci kamar yanzu suna zauwa wurinki tun da ganin cewa ke kina aiki da mata da matasa suna kawo miki shawara ga yadda ya kamata ki ba su horo don su ma samu yancin faɗa lokacin bakin su ni tun da na kafa gurup mana wani proje wani menene ba su taho su dai taho su hira su ke suna sun gani aiki ya yi kyau suna tahowa ba su tahowa su ke suna tahowa ba su tahowa to yanzu dan aikin ki ya meke kina bukatar tallafi ko ina bukata wallahi mm-hmm, mm-hmm. kin taba zuwa a bangaren kaman ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da 'yancin mata ki ga su wace irin gudunmawa ya kamata su baki ban taba zuwa wurin su ba samun mata yanci ban taba zuwa wurin su ba ban taba zuwa wurin su ba to madalla mun sake dawa kanki mhm. malam jibrina kamar irin wa'in ga matasan kungiyoyi na sifati wanda suke tattara yaran mata suna faɗakar da su kan zamantakewa na rayuwa da samun yancin albarkacin da samun yancin rike abun hannunka tunda a yau mace idan tana da abun hannunta wani bangare na yanci ya samu tunda wani lokaci tambaye tambayen nan ma shi ke ka ana toye maka hakki ana zuguna maka kamar ire iren wannan kungiyoyin akwai rake da kuke musu kamar idan sun zo wajen ku lalle eh, kamar yadda ta gai eh, ya kamata a ce kamar irin kokari da take nan tana yi don eh, rayuwar ɗiya mata da suka hitalakwal ta inganta ya kamata a ce ba tallafi ma a ce an santa ma Mm. a ce sarusi ma ya santa to ban sani ba kila sarusi ya santa ita ne bata san sarusi ba wannan bayani ne banda amma kamar yadda bayanin da ta yi ta ce ba a zuwa kenan mu kamar irin su idan muka same su akwai muna iya samu wani lokaci eh, kamar masu neman mutane da ake iya a tallafa mu mm-hmm. lalle irin wannan mutane in muka same su kamar yadda ta kwatantanga kuna da su eh muna iya ga masu da su domin yanzu in ki dauka eh, akwai eh, wani program UNFPA eh, suna tattara 'yan mata suna yi musu horo da duka waɗanga abubuwa da ta ana koya ma 'yan mata su mm, fannoni iri-iri kenan yana da kyau a ce lalle mun kai mata rakiya don ba don komi ba don mu karfafa aikinta da take yi don inda abu na mai samuwa ma a ce yalla ita da kanta inda ta sami wannan eh, tunani na ko da ta bude wani wani atelier a nasarar gace atili wurin ba 'yan mata irin wannan horo da eh, mi ake cewa tallafin ya hizowa da ƙarfi kamar ga a ce mutum na aiki ma ba a san shi na yi ba eh. to yanzu kamar wani irin matsaloli ne ke kawo koma baya a bangaren samun yanci faɗa albarkacin baki a game da mata a nan doso eh lalle matsaloli iri-iri na harko matsalolin sun taso daga su mata eh, kaka gani wani lokaci eh, jahilci ba su da ilimi akan wannan ne muke kokowa kamar cikin waɗanga wuraren da ni faɗi ana yi ma mata horo na mi ake cewa yadda za ka yi ka ɗauki magana kamar da ma yaƙi da jahilci duka ana yi musu domin ɗaukan magana idan ba a san yadda za a yin ta ba yadda za a tsara ta ba kenan kullum ana zama a wuri guda in an ce a yi magana sai haga Eh, ana magana kai soki ko ana magana an ba jama'a baya kaga wannan ne ke nuna cewa kenan ba a sami horo ba wanda yake yana iya kama musu don ci gabansu bisa wannan fani na ɗai kenan sannan matsala wadda ake iya samu hawa jiya tunani da su kansu hawa jiya jama'a take yi bisa ga mata yanzu a birni eh, abin yana da dama mai a ƙauye ne ko a ƙauye amtuka yanzu wanga lokaci da ake ba ƙauye dunna ba yanzu sai yadda can waɗanda an nesa amma a ƙauyuka ma muna yi mutane horo bisa wasu tunani da suke mata bisa ga abin da ya shahi mace ta zo ta yi magana gaban jama'a eh, eh, ba addini ya hana ba eh, al'aduna suka ganin kaman bai dace ba mace ta zo ta yi wannan to bisa irin waɗannan abubuwa kan matsaloli da suke su kawo eh, cikas muna yi ma jama'a jan hankali da horo don mutane su gane da cewa akwai abubuwan da kamata a ce mun ɗaga su don mu sami ci gaba. To madalla. To mu ci gaba da ta mu dai sai mu saurari tarihin Nafisa Ide, shugabar kungiyar FAD wadda take fafutukar kare hakkokin mata a fannoni daban-daban na rayuwa. 'Yar shekaru talatin da tara, Hajiya Nafisa Ide tana da digiri na biyu a fannin ilimin halayyar ɗan adam tun shekarar da takwas, Tun daga makarantar sakandare take cikin ƙungiyoyi kuma ta riƙe mukammai da dama. A yau Nafisatu tana ɗaya daga cikin mata da suke jajircewa wajen kare hakkin mata da ƙwato hakkin mata. Sha'awar da take riƙewa tun tana matashiyarta ta faɗa mana menene dalilin da ya ingizata? ta. Abin da ya sa na mai da hankali kan al'amarin mata shine ganin yanayin da mata suke ciki yanayi ne wanda ba shi da daɗi ko kaɗan kuma yana son taimako idan kuma na duba cikin iyalina ina da al'amarin musgunawa da dama tunda uwayenmu ba su samu rayuwa mai daɗi ba cikin gidajensu na aure wannan duka shi ya sa na mai da hankali ni ban girma ba gaban mahaifiyata amma duk lokacin da na zo hutu wajenta sai in ga cewa ga mace nan gabana da bai kamata ba a ce ita kaɗai ce take nan tana gwagwarmaya domin samun abin da za ta yi rayuwa da shi ita ce uwa ita ce uba nauyin biyu duka a kanta yake mace ce wadda take bani ƙwarin gwiwa A shekarar 2009 ra'ayin girka kungiya ya zo mata. A halin yanzu Nafisatu Ide ita ce babbar daraktar kungiya mai zaman kanta Farm Action and Development FAD Niger. Da muka soma girka wannan kungiyar tamu tare da abokaina lokacin nan ina gidan likita kaka ta ce ba ta da lafiya an kama ta likita. Ban iya zuwa gida sai in kawo kwamfuta ta da takarduna in kwana ina aiki don saboda in shishirya takardun. Yau FAD tana kumshe da ma'aikata masu aiki sosai tare muke aiki. Duk wani ci gaba da kuke gani ba hajiya Nafisa ba ce aikin mutane da dama ne abinda muke yi shine muna goya wa mata baya muna waye musu kai akan al'amarin mata muna kai koke-kokenmu ga ƙasarmu da ma ƙasashen waje don mu samu ganin cewa mata sun samu shiga cikin al'amarin yanke shawara da kuma kawo ƙoƙarinsu cikin al'amarin zaman lafiya muna sa mutane gaba misali kamar cikin makarantu muna ɗaukan yara 'yan mata mu ɗora musu nauyi da za su yi ƙoƙarin su kawo ƙarshen cin zarafi cikin makarantu muna da ƙungiyoyin 'yan mata da dama da ong fad ta girka muna aikin hannu muna ba wa mata waɗanda suke wuraren tashin hankali da kuma waɗanda ba su da ƙarfi teloli da injinan niƙa don su samu su ci gishin kansu gobe akwai kuma jam'i'un siyasa da muka ɗauki mata da da dama don saboda mu waye musu kai don su kawo nasu kokari cikin jam'i'un siyasar. Nafisatu Ide ta ce ta gamsu matuka da sakamakon da aka samu daga gwagwarmayar da suka yi. Euh, Na ji daɗi sosai ga sakamakon da muka samu. A yau idan aka duba cikin ƙasar nan da ma ƙasashen waje idan za a kawo batun ƙungiya biyu ana ɗauko batun ƙungiyar FAD idan bata zo ta farko ba ta zo ta biyu. Muna da aiki da dama da muke yi musamman ma ga wannan zaɓen da zai zo. Za mu yi ƙoƙari mu ga mun kawo namu ƙoƙarin yadda ya kamata. Yau idan aka duba za a ga an samu ci gaba sosai, bana ce ba fad ce, amma ƙoƙari ne daga mataimaka da gwamnati da kuma ƙungiyoyin fararen fula. Muna da matsaloli da dama da muke gani, wanda bana iya zana su ba. Yau idan aka duba kungiya karama ta tashi ta girma don saboda ta ciwo kan wasu matsaloli da dama ne mu gare mu ba ma ce ba matsaloli ne tunda yau in matsala ta tashi aka ciwo kai zan iya cewa ci gaba ne abokan aikinta Amina Bukari, mai kula da al'amuran hulɗa da ta yi Sayiza Abdulkader, manajan dabaru da tsaro a ƙungiyar FAD sun yaba da jajircewar Hajiya Nafisatu Ide. Madam Nafisa mutum ce wacce san ba ta son wasa da aikinta. Tana da ƙwarewa sosai. Akwai raha gare ta, amma a fagen aiki akwai mai da hankali. don duk wani wanda yake aiki tare da ita shi ma ya tsaya ya aiki ni kam tana birge ni sosai don aikin tana daga cikin ababen da ke bani kwarin gwiwa kun bana san in ba ta kunya ah, Ni kam ina ganin aikinta mai kyau ne kuma cikakke kuma tana kama min wajen da samu kwarewa tana mai da hankali sosai akan aiki tana kaunar aikin da aka yi da kyau tsakani da Allah a takaice mutunci mai kokarin inganta komi kuma a fannin zamantakewa babu kamarta. ba yin wani abu ba ne yi sannin menene dalilin da ya sa kuma ga wani hangen nesa kuke yi da kuma tsayawa tsayin daka in ji hajiya nafisatu ide ya kamata mata su yi imani da ƙwarewarsu da haɗa kansu don girma tare jama da la mu dawo nan cikin ɗakin magana bayan mun saurari tarihin na wato nafisa ide fati za mu so mu ji ya ji tarihin na nafisa tahirin ta mai kyau ne tunda tun da ta taso ma ta gani kamar mata na wahala mhm. ta huto ta ga ana toye musu hakkin ana tause musu hakkinsu ta huto ta darma damara ta kwaco ma mata ina zato duk wannan da muke koyon dai ita ta huddo su mhm, mhm. to gani daga nan ita sai dai ta ce ta zama gwarzo to masha Allah aka ce sani sani bai eh. ba da hana zuwa wa alhamdulillah <laughs> to madalla eh malam jibrin na kun ji tarihin na nafisa ide aha me za ku kara mana akai eh tarihi ne wanda yake yana babban misali ne kuma abu ne wanda ya kamata a ce mata eh, sun yi koyi da shi ya zama musu kamar fitila tunda cikin abubuwan da ta gai eh, tunaninta ya zo bisa ga yadda ta ga eh, mata suna wahala kuma ta gani cikin wahalar nan da ake yi kuma ana wani jajircin ƙoƙari na a tallafa ma gida ya sa ta ta yi tunani na ya za ta yi ita ta kama don a sami gobe eh, wannan matan da a cikin irin wannan hali su sami rayuwarsu ta inganta kenan lalle haƙiƙanin kamar da ta hodi jajirca ce wadda idan mace ta sa kanta ciki to ya kamata ta yarda da kanta sai ha gani waɗanda an nan tare da ita su ma za su yarda da ita sai ga sun kama hanya guda madalla to ina ganin cewa ma dai mun kusa zuwa ƙarshen muhawarar tamu amma kafin mu yi sallama da ku ina so in ji kaman a naku gani menene abun yi ya ne ya kamata a yi don ya zamanto cewa mata inda duk suka shiga suna iya su furta abin da ke cikin ransu abin da ke bata musu rai don ya zamanto cewa ta wannan kalmar nasu sun samu sun kwato hakkinsu aha musoma da ku malama fati aha yanzu dai mace in ka shiga mace dai in ka shiga ka kwato hacinka mhm. to ka samu dai kanka ya waye tukuna mhm. tunda ko kana so ka kwace haci in kai bai waye ba ba ka samu ka samu ilimi da horo ka samu eh ka samu horo mhm. ka samu ilimi mhm. to kana ka bi hanyar da za ka kwaco kan mhm, to madalla kenan ta wannan wajen kina da sako zuwa ga su wato hajiya kadi su da yake suna cikin siyasa kuma sun zama wakilin al'umma ito eh ni abinda da zan dan kara musu hajiya kadi dai mashawarciya eh su da su su ne masu siyasa dai in kana da jama'a kai hankuri kuma kai dubara da za ka samu mutane haka samu kai ma ka biya hacinsu mhm, mhm. to madalla mun gode sosai malam jibrina micece shawarar ku akan cewa mata su samu kwarin gwiwa na bayyana ra'ayoyinsu don kwato hakkokinsu. Eh, lalle abin a shawara ta Eh, shine na harko a yi ƙoƙari mata su yi ƙoƙari su dage eh, na ɗai a kai yara wurin eh, lakol domin ta cance ta ka fara wani lokaci ubannai basu nan yadda sun ta yi nema abinda za a ci sun bar gida kenan ya kamata a yi ƙoƙari musamman a ƙarfafa karatu na ɗiya mata domin babban ci gaba ne idan ya mace ta sami ta sami eh, rayuwa ingantatta eh, sannan na biyu eh, yana da kyau a ce da mata da mazan an karfafa wajen ilimi neman ilimi da waye kai jama'a su fahimta su gane kamar waɗansu abubuwa na tunani da ake ɗauka waɗanda ba su samu ci gaba to mu yi ƙoƙari mu maida su gehe mu ɗauki abubuwan da ke iya sawa mu ci gaba sannan mata mu ɗauke su da cewa eh, eh, mutane ne waɗanda suna iya su yi abin da ma maza ba su yi tun da yau mun gani mace idan ta yi lakwal ta sami rayuwa ingantatta abu na harko da tunani na harko da za ta yi ma'ahin ta ne mun gani kwarai mata ɗiya mata da sun ka kai uwayensu haji to kenan mu sai mu ce abinda muke iya shawara da muke iya bada yana da kyau a karfafa karatu na ɗiya mata sannan kuma eh, jama'a al'umma a ba ta horo eh, kamar bisa wasu ƙa'idodi da an na ashe waɗanda an hiddo su na don su taimaka rayuwar mata ta inganci jama'a su san da ƙa'idodin nan to idan wannan ya faru insha Allah za a samu ci gaba to madalla insha Allah to madalla mun gode kwarai da gaske kuma nan muka zo dai karshen muhawarar ta hilin mata ta yau wadda wato ta yi mai da hankali kan dabarun da suka dace a bi don ba mace damar ta bayyana ra'ayoyinta ta hanyar faɗin albarkacin bakinta domin ta kwato hakkinta. kamar yadda kuka shi daga bakin wato bakin namu kamar da suka bayyana gwamnati da kungiyoyi na mata suna kokari don wannan al'amarin ya tabbata sai dai kuma har yanzu dai akwai sauran zumu a kaba domin matan da kansu ke tsoron bayyana ra'ayoyinsu tun a cikin gidajensu suna shakku-shakkun haɗin 'yancinsu neman kare shi kuma suna jin suna gani ana musguna musu amma kuma wani lokaci ba su magantawa balle ma kuma su fitar da kutun da ke cikin zukatansu a zuwa waje domin neman kwato yancinsu a cikin fannin daban-daban na rayuwa ta da kullum kenan ya kamata mata su jajirje ta hanyar kungiyoyi da kuma gwamnati wanda suke ba su horo a wannan fannin a madadin bakin namu cewa da wato uwar gida kadi ta kasance mashawarci ya ce a nan wato ma'aikatar magajin gari ta wato birnin doso da kuma malam jibrina na lokoyo shi kuma mai bima shugabar ma'aikatar da ke kula da ci gaban mata da kuma kariyar yara da uwar gidan fati noma shugabar kungiya mata gumale wata wato kungiya ce da ke ceton yara waɗanda aka bari wanda kuma take tattala su tana ba su horo a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama siyon lokacin allah ya yarda yanzu kuma sai in bar ku tare da shirin namu na amma tsokiji mun gode sosai allah ba mu alheri matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji gaskiya da Allah na danna dannan wayan nan ki maza kan mu taimu makara ga wanga tawon. Mm, Aisha kullum kina gaugawa abin da gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan kiranta raliya ke raliya Aisha Hasiya yaya kuke tun karshen karatun da bamu ga juna ba. Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne mi ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu haka ne. Kina nan kina zaben miji. kina nan sai kin tsuha a'a ba haka nan ban lokaci daina bai yi ba ke raliya kan ma ki saurare ta dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wuni lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wuni lafiya ko. to raliya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba me nayi kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai to kai ki ƙara gayin haka ke san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba to iyayenta ne za su kawo mata mijin suna iya yin haka amma ba a latilasu ba amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya ka to kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa to yaya zan yi in sani Aisha to tun da baki sani ba ki bar gayi irin wa'anga magana hakan ga yanzu tana yi kin sa ta wani dogon lissahi Allah ɗaya san ita abin da take ji yalla ta ki jin ciwon auren ga da bata da gaskiya kam zancen gana ke yana da kamshi to kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba dan saboda kuma in bata mata rai ba ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba to hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ce ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar ta biyu a a a a kin zo ƙarshen fimkin inda bandi zai kashe mai fimkin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai muta addu'a Allah ya ka muta mijin na gari gaskiya kina ba mutum dariya to amin <laughs> na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya muta zafi to ba damuwa